yau asabar 25 ga watan rajab idan mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 22 ga watan april shekara ta 2017 wannan shine kasan na takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab fi ilaji zahiratul irhab على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسي الرئيس العام لشؤون مسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi wannan littafi ya ansa sunan shi lallai baiwa ne da sauwaƙewa mai rahama dangane da gano hanyoyin da za a bi wajen magance ta'addanci da kuma bayyanan shi a bisa hasken alkur'ani da sunna wannan littafi zai gano mana cutar sannan kuma ya ce ga yadda maganin cutan yake allah ya saka masu wannan aiki da dukkanin alkhairai bayan da malaye mana bayanai dangane da kula da kulliyatul hamsi waɗannan abubuwa guda biyar yana maganin ta'addanci tun kuruma in shugabanci da gwamnati suka kula da waɗannan abubuwan ko to irhab ma tunanin shi ba zai zo ba yau in ka je ka samu duk inda 'yan ta'adda suke suna cewa addini to an kula da addinin sai mai kuma za su ce ana satan kudin gwamnati to an kula da su akwai abin da za su ce za a ce mutane sun zama 'yan iska suna shaye-shaye to an kula da hankali da nasaba wani abin zai ƙara tasowa za su ce ana zubar da jinin mutane an kula da wannan to sai me kuma za su faɗa kun gano wannan ba sauran abin da za su faɗi yanzu kowane ɗaya a wajen in aka ɗauke shi ko to ya yi reshe sama da ɗari yau haka ce za kula da addini ko masu addini ne suke da damar su yi magana kan addini su za su faɗi wannan duk wanda bai da harkan addini karye magana a wurin ba ka ɓanna zai za ka zo maganan kare rayuwar mutane dole sai malamai sun shigo sun haɗa kai da gwamnati da jami'an tsaro yadda za a kare wannan in aka kafa hukumar kula da hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi sai an haɗa kai da malamai in aka kafa kwamiti da zai kula da sa ido game da nasaba da tarbiyya da hankula da tunanin al'umma a ƙasa dole sai an hada da malamai haka maganan ma'aikatan kuɗi dole sai da malamai a ciki amma gani yanzu tsantsan 'yan boko ake sawa su kuma 'yan boko tunaninsu shine su sace kuɗin al'umma an gano wannan da kyau ko tunaninsu kenan ba su da wani tunani da ya wuce haka kuma ga kalla dan boko tun da aka sa shi ya zama class captain yake sace kudin handout haka ne balantana ya zama sug president allah kaɗai san abin da zai wanda kaɗai ba mu da rahoton cin kuɗi su ne mss wannan sau da akwai malamai a ciki gano wannan da kyau ba rahoto in kuma yana da rahoto ta gaya mana so da su malamai ne in har akwai ciwaciwacin mss ko ba ta ɓoye ba wala sai an jita allah ya kyauta ومن النعم السابغة التي أولدها شريعتنا المباركة العناية الفائقة wale ce ya daga cikin ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya zubuta ta yi shana-shana wanda shari'ar musulunci ta ba da kulawa da ita kulawa maɗaukakiyan kulawa kuma shari'a mai albarka ta ba da kulawa na kulu-kulu da ita na bi hal maula subhanahu ala khalqihi wanda Allah madaukin sarki ya bayin shi baiwanta muzakkiran iyahu wanda so da dama cikin alkur'ani Allah yana tuna musu ita wannan baiwa bi azimi qadrihi na irin girman iko da kudura da ƙaddara na Allah wa jalili sha'aniha da kuma irin girman wannan baiwa da Allah ya yi masu wa asari ha da gurbin wannan baiwa wa ya hafu iya alam kuma Allah madaukin sarki yake ta ta wannan a duniya fi hazal asar a wannan zamani hiya ni'imatul amni shi ni'iman zaman lafiya wani da kuma samun kwanciyar hankali Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan Allahi jama'a da a ce muna da gwamnati a hannunmu da a ce muna da ƙarfin arziki kun ga wannan ayar ba za a fassara ta ba sai mun je maka da madina ku duka ta kwashe kowa maza kowanne zo da matan shi mace kowace da zo da mijinta za a biya kujeru duka dukan mu muka zo dukkan mu nan wajen ba mu ci jirgi ɗaya ba za a je a yi umara wannan ayan ba za ka taɓa fahimtanta ba duk kwatancin da za a yi maka sai ka ji ba za ka gane ba mun gano wannan yanzu biyan da mutumin da bai taɓa ɗanɗana zuma ba kana son ka gaya mai daɗin zuma ba zai taɓa ganewa ba mun gano wannan duk yadda mace ta yi ƙoƙarin bayyana man namiji wahalan naƙuda ba zai gane ba kila kun gane abin da nake nufi ba zai fahimci me yake nufi ba duk yadda mutumin da bai taɓa yin cutar ɗan kankar ba kana son ka gaya mai yadda mai ɗan kankar ke cikin bala'i ko yana kallon ka kawai baka da dauriya ne sau da bai san abin ba to wallahi wannan ayan ba za ku taɓa gane ta ba sai kun ji wurin bari ku ji fassaranta a gurguje Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman wai shin mutanen nan ba mu ne muka ba su dama suka zama jagororin harami ba ya sanya shi aminan gari ne cike cike da aminci ba ilaihi samaratu kulli she'in duk wani kayan marmari ayaba ne inabi ne lemu ne gwaiba ne ada ne komi yujuba ilaihi samarati kulli shay'in komi ana ɗibowa daga ƙasashe sai wanda yafi a kyau yafi daraja yafi fi daɗi shake ɗauko a kawo garin Makka da madina Allah ce min milladunna wannan arziki ne daga wurin mu walakin na aktaruhum la alamu mafi yawancinsu ba su san wannan ba mu koma baya jama'a da ya ce haraman aminan ba yadda za a yi jama'an da suke taruwa a garin makka da madina tara abuja a zauna lafiya Allah ba zai yiwu ba sai ka an yi wasu fyaɗe sai ka ji an yi tare-tare sai ka ji an yi dambe sai ka an yi kaza an yi kaza amma haraman aminan mutane suka haɗu ƙabilunsu daban-daban al'adunsu daban-daban yarensu daban-daban manufofinsu daban-daban a duniyan a fahimtar addini mazhabobi daban-daban aƙidu daban-daban amma ba ka taɓa ganin ana kokawa ba ka taɓa ganin wani ya ce ma matan wani lalaji mana minti biyu ba ka taɓa gani duk wani abu da za ka gani na ɓanna wallahi babu shi haraman aminan to ba za a gane wannan amincin ba ko wala malam sai kaji sai kaji za ga wani irin aminci duk wani damuwa da ke ranka za ka ji bashi ko menene za ga babu haraman aminan sai ce yuji ba ile ta kulle shi ne yanzu wannan allahi malam farkon zuwa na kasan maka farkon zuwa na kasan maka. da na ga ayaba ɗauka ne na wasan yara ne irin na roban nan da ake yi da na ga apple na ga kaza wallahi na ɗauka na wasan yara ne sun ga kashi ne ko ce kuma to suya suke wasa da irin waɗannan abubuwa kuma sai ga mutane na tafi. to kwana ɗaya kwana biyu ina ta neman irin namu ban gani ba ina zaune sai abokin tafiya na da muke ɗaki ɗaya a hotel sai ya zo da wannan ya siyo in ce yanzu kai ma na ba za ka yi tsaraba da shi kawai sai na gina ɓara a ba na ce a'a dama na ci ne ku gano wannan to shine sai karanto min wannan ayan sai na ji kaman yanzu ta sauka na santa amma wallahi ban gane ma'ananta ba sai lokacin ana ɗibo samarati kulli shay'in kuma kun san Allah saboda tsari ne na Allah ko an ce ba za a kai ba wallahi sai an kai abin da ya fi kowanne kyau za ga an ɗauka sannan za a kai kasan. yanzu daidai da waya ko ba a shigar da wayan da ba nagartacciya ba ƙasan a siyar in ka ga waya ba mai nagarta ba ko to fairly ce wani ne je da ita ya ga gonogo ya sayar ma wani amma ka je shagon sai da waya a sai da maka da waya mara kyau ba za a shiga da ita kasan maka wa komi mai nagarta za a kai ku gano wannan to shine sai Allah ce rizqan milladunna wannan wani arziki ne daga wurinmu mu kun gano wannan amma ka san mafi amincin abu ya ce haraman aminin yanzu wannan taron jama'ar ba ka taɓa ganin mutum zai shiga harami ana sanya ya mashi wannan kana ana duduba jikin shi ƙurewa sun ganka da jakani da sai dudu dan kawai sai kaka shiga da ita shi ma kun san dalili cunkoso su da akwai masu mai da wajen wajen kwanansu da sauransu suna zuwa da irin waɗannan abubuwa. amma ko kasan duk da wannan tsaron da suke sa kuma ana shiga da shi kuma kyamara na gani ko ba za su kwashe ba jama'a kuna gane wannan to da fassara muku wannan ayan da muna da gwamnati a hannunmu ko gwamnatin da ke tare da mu sai mu ce mu ma 'yan ƙasa ne muna son mu fassara wata aya ta alkur'ani a yi mana shatan jirgi mu je mu dawo kwana bakwai a kai ku maka a kai ku madina a kai ku ko'ina ku je ku gani ku dawo ku ga haraman amina ku ga yadda samaratu kulli in suke amma zai na gaya maka kana auna kayan marmarin da ake faɗi da wanda kake siya a pizza duk wanda ya je kasa na pizza a ƙasan maka sai an ɗaure shi ɗaurin rai da rai da ya kai fitina ƙasan zai haifar da kwalara kun gano nan da kyau wallahi wala duka wannan ba za ci ba kwai wannan da ake ciya da expiring date ba kwai kaza akwai sanda ba za a ci wannan kazan ba da ranta fa ta expire da ranta ya eh, in ba garin sa annabu ba ina ake wannan aikin arzikin ta wallahi malam za a ji a zuba su ne a keji kawai ga su can kujin miliyan biyu ko gwamnati na za ta ba su abinci an magana cewa sun yi expire ne in sun mutu kawai sai a ɗauka sai a ji a haƙa rami a ji abinci ko ba su kashe su ba gano har nan sai mun ɗauki mutane mun kai su inda ke tare irin waɗannan hango wai ɗan adam in ya ci namansa a lokacin ba zai amfana da jikin shi da komi ba saboda ka haramun ne ya ci wannan don Allah ɗan ƙasan ya sami irin wannan kyakkyawan kulawan a lafiyan shi da jinin shi da hankalin shi da komi zai zama ɗan ta'adda haraman aminin kaga an samar da aminci sannan akwai abinci yuji ba ilaihi samaratu kulli shay'in sai ce rizkan min indina rizkan min ladunna walakin na aksarahum sai da Allah ce sai da mafi yawancin su la ya alamu na san wannan ba gane wannan Allah ya yi gaskiya da ya ce aksarahum ba lalai kafirai ba har mu nan musulmi wanda suka san wannan ɗan kaɗan ne hatta a nan mafi yawanci ba su sani ba don abin da ake gaya maka a ce garin cikin aminci yake za ka yi mamaki yanzu ko taron kwallo ka a nan wajen ba a taba tashi sai wani yi wani ashar haka ne ba ka taba ganin haka a maka da madina duk yawan jama'an da rashin fahimtar ka ga mutum turun dan bid'a amala amala ko me ka gaya mai ce salam salam salam <laughs> sai wuce na iya tuna mun zo da na koma yake hajji na biyu akwai lokacin da wani ya zo yana shafan wannan karfan na makama ibrahim yana shafawa a cikin shi sai wani balarabe zai ce mashi ya bi ai ya ce masha Allah <laughs> Ko shi bi da ne amma ko masha Allah ya gode ya gaba da abin shi kan sai da aka ture shi Allah ya sa mu dace Allah madauke zarki ya taimake mu Wani zai ce aya ta mutum da muka cikin sutul kasar wannan ayan kyau a ce a tsaya tasirin ta amma ba fagen mu kyau amma tasirin jama'a sai kaji Allah sai kaji Allah ya samu dace wawara da fi sunnati saniya kuma ya zo a cikin sunna mai daraja ma yunawwiha bi mata hazihin na'ima wanda yake kokarin kwatantawa da musalta maka wannan ni'ima wa uli. wa uli min sha'aniha kuma yake ɗaukaka sha'anin wannan ni'ima da Allah madaukin sarki mai yan adam wa akidu hajatal insani ilaiha kuma yake ƙarfafan bukatan ɗan adam zuwa ga irin wannan ni'imar ya kola sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi duk wanda ya waye gare na cikin aminci cikin iyalan shi Muafafi fi jasadihi yana da lafiya a jikin shi inda hukutu yomihi yana da abin da zai ci a ranan nan faka anna ma hizar lahud duniya wannan kama an tara mai duniya ne baki da to kun ji aikin da gwamnatoci ya kamata su na farko mutane zauna cikin aminci a unguwanninsu da gidajensu duk abin da zai gurɓata tarbiyya da zamantakewa al'umma a janye shi sannan ya zama yana da lafiya da koshin lafiya kun gano wannan muna tattaunawa da wani yake cewa ai in aka sake aka yi mutuwa a ƙasan saudiya likitocin da suke wannan asibitin sun shiga bala'i wallahi sai an bincika an gano don wani dalili ne mutu ba ba su yadda da cewa wai ajali na sauka mutum ya mutu ba amma ya aka yi mutu in ka auna da ƙasar saudiya in ba aikin hajji da umara ba ko yan garin wasu da ne magana suka ce wallahi sai su manta ma ana mutuwa sai su manta ana mutuwa kuma a ƙasashen larabawa nan duka suke su abin da ke kashe su yaƙi shi yasa sun fi mu yawan tsofaffi kun gano wannan saboda in mutum ya je bai da lafiya maganin da za a bashi na cutan ne mu kuma yanzu kana zuwa baka da lafiya kwatanci ake yi a baka ya warkar da rabin cutan kuma ya haifar da wacce ta fita kuma na dan yana nan rabin shi haka ne haka za su haɗu su haɗu har sai zuciyanka ta buga mafi yawancin magungunan da ake bayarwa a asibitocinmu ko wallahi ko wanda kana sha zai tsaye da aikin zuciyarka ne ka mutu sau likitocin ba su kware ba malin likita ne fa a najeriya za a kawo mara lafiya an je an kwatanta an kawo hoto an kawo test da aka an kawo kaza an kawo kaza sai ɗauki wannan rahoton na test ɗin sai zuba a google yana sacin wai a turo mai da maganin da ya kamata ya amfani da irin wannan likita ba shi za dukkan za a gansu da smartphones kun gani suna wa aka za su gaya maka maganin da za ka amfani da shi ba kwarewa ba gogewa ba sanin ya kamata ba dole jama'a su kashe mutane ba yan kaɗan ne a cikin suka san aikin mafi aksarin zaka kwanci suke ba ruwansu shi za ga an kawo mara lafiya suna can suna hira suna chatin sun bar mara lafiya a emergency ta ihu ba ruwansu a ƙasan maka an isa wai an kai mutum asibiti wa ana cewa je siyo kati a makan ai ba wannan sai an ceto ka ne in ma za a ce katin aje a ciwo in za ka za a aje a yi don allah jama'a mu yanzu a ƙasar da muna cin aminci game da harkokin asibitocinmu ba mu da shi kana cutan kana tafiya da ita dole kai da ta kashe ka sannan ba mu da abin da za mu ci ina da yake ne wallahi a nan akwai wanda yau bai da abincin safe yana tunanin yadda za a samu na rana ne kuma Allah sai Allah ya tambaye shugabanninmu akan wannan to duk wanda ya hada wannan to kamar an hada mai duniya ne baki ɗayanta wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a kitabu Zuhudi lamba na 2346 wa qala hadha hadithun hasanun garibun wa hasanahu albani albani ce wannan hadisi ne kyakkyawa fi sahiha a cikin silsila sahiha a lamba na 2318 jama'a mun gano wannan Allah madaukin sarki ce muke mu wa amnul mujtama'at wal jama'at malai ce kaga samar da zaman lafiya a cikin al'umma da samar da lafiya cikin jama'a jama'a na al'ummar da ke shugabanci min azami makasu da shari'a wani yana daga cikin manya-manyan manufofin shari'a walaular am ba don zaman lafiya ba lakanan nasa ba muhammalin da mutane sun zama suna rayuwa ne sake ba doka da oda wa hamajan mudayyi'in za su zama suna rayuwa cikin fagamniya da rudani kowa a tozarce ya hukumuhum nizamul ghab ya zama kawai tsarin dawa ke jagorantarsu mai karfi ya danne mara karfi kawai ba ka ake a daji ba eh shine jungle justice ko to haka za a rika yi kawai mutane za su zama ban da tsarin shugabanci kai kana tsammanin in ba hukuma za mu tara irin wannan yanayi ne mu zauna lafiya lo wani kawai ya zo wucewa ya hango wani kawai ya ga cewa ya kamata ya mamare shi zai shigo ya mamare shi ne bakwai tafi shi an gano amma tun da kafin akwai hukuma ku to za ka bari yau da hukumar suna yin abin da ya kamata to da amnu ma da muke ciki da ya girma wannan ba su yi ne wa su suhum kulle zinadin duk wani mai kumba da fika yake farautan ƙananan dabbobi marasa ƙarfi ko to haka jama'a za su zama tabbatar mun gane in babu shugabanci da ya kamata wani zai iya zuwa gidanka ya ce ka koma zaure zai shiga gidanka ya kwana bakwai da iyalanka bayan da ka iya ba gani yadda awaki da tumaki suke haka za a zauna to shugabanci mai kyau shi ke kula da waɗannan abubuwa an ce za a hira da ni dangane da abin da ya shafi wannan abin da ke faruwa na yi ma 'ya'ya mata fyaɗe da ƙananan yara da sauransu wani shi ne daga wanda za su ɗauki nauyi amma da muka yi hirar minti goma da waɗanda suke da harkan har yau ba su dawo ba in ga an sa hirar kawai an ji an samu wani yayi sau ni maganan farko da na faɗi na ce rashin gwamnati ya haifar da wannan abubuwan ba hukuma ne ba wai kotu ko 'yan mm, hukuncin gwamnatin ba gwamnati wantin gaba ɗaya ba su cancanta ba ban gano wannan saboda da akwai tsarin gwamnati adila ko za su kula da nasa ba shi wannan me yasa ya iya wannan aikin aure yake nema ya rasa yadda zai sai ya yi mashi wani abin zai faru talauci ne ya yi ma iyayen nan kanta ya sa suke ɗaura ma 'ya'yansa talla a samu masu da yadda za su iya wancan abin zai faru dole na abubuwa akwai abin da ya sa suke faruwa ne an bar jaki ne an koma na dukan teki yaran ne ba su da tarbiyya ba su da kaza ba su da kaza yanzu ga 'yan mata ana da su duk sun isa aure ba abin da suke yi suke so sai me sai aure amma da su da iyayensu an sanya masa a ransu ba abin da suke so sai me sai an ji an kai kaya kaza za a mata aure an siyo mata kaza an siyo mata kaza kafin wani lokacin tarbiyyanta ya lalace kun gano wannan da kyau ba, duk wani abu ba zai faɗa waɗannan ababen ne iskanci ba Allah maɗaukin sarki ya kyauta mun yi irin wannan bayani a baya kuma Allah shi ne yake bin mu har yanzu gwamnatocin ne ba su cancanta ba su duka shi haifar da wannan fyaɗe da waɗannan abubuwan da ke gani Allah ya sa mu dace mala yace fa bil amni yastaqimu amra dunya wal akhirah in aka samar da aminci cikin al'umma to al'amarin duniya da lahira zai zauna wa yuslihu al hal wal ma'al halin jama'a na yanzu a duniya da kuma inda suke tunkara a lahira zai kyautatu wa wata al alfitan kuma kowane irin fitina za tun kuɗe shi wal mihan da kowane irin jarabawa watan mul'ala'i sannan arziki da ni'ima da zaman lafiya zai ta hauhawa wa zuku alminan sannan baiwa kuma za ga sai ƙara haɓaka take yi yanzu da yawan kuran kowa na da baiwa a harkan da yake yi me yasa baiwan ba ta bayyana kana cikin tsiya ne da talauci kana jin yunwa don me wanda baiwanka kenan kawai ka samu abinci ka ci gano wannan da ke ku kada wani baiwa ne tunanin matasan yanzu misali kaga karfi yanzu yara ga sunan bololo ba su da aure ba su da dalilin da za su yi auren nan ga mai yadda ba za su biya 'ya'yan mutane su lalata su ba ka gaya man yadda wannan ba zai yiwu ba kuma gwamnatoci sun yi shiru sun bar wannan abu yau da zan zama gwamnan jihar kaduna ko na wata shida ko ba wani saurayin da zai kara yawo a gari ban gano wannan da kyau ko dukkan zan sa jami'an tsaro tattara su gaba daya za a kamo su duka zan kai su daji za a zauna kowa in fitar mai da hekta goma sai ya noma ta kana gamawa da kudinka da komi naka za ka dawo gari kai welcome back kowa zai shiga titiyin shi inda yake duk yaron da ya ce kana rubuta jam ko to yana daga cikin pass din da za ka yi mu baka aji daya a jami'a ko a poli ko a fce ko to shine hekta nawa kake noma ya ga gaya mana sai ka nuna mana gonanka a ina take in suna ganin gugu to duk za a tura ka je sai ka noma ta ma ba za ta da karfin banza suna ta yawo suna warin hammata kawai shi kenan a bar su ba su aikin komi kowanne ya kosa waye gama makaranta ne zai samu aikin gwamnati ya sace kuɗi jama'a ka ne ko ba ka bane ku cinna su a gona shi yasa waɗanda ni zan ba da shawara to waɗanda za su je sabis bana ko to ba shegin da zai ci gona ku gano wannan ba za a ba su wannan alawai din a banza ba gona duk za a tura su kowa sai ya zo nuna abin da ya noma kuma za a sa ana kula da shi ba inda zai je zauna a garin sai mu gwamnati noma wannan kuɗin da za a bashi a juyar da su zama su ne jalin noman shi ya gama ce to shi kenan gashi nan in aka yi wannan kun ga adadin waɗanda za je sabis ba sai an yi zuwa a duk batin yanzu ya yi damina ne kowa zai je gona kuma duk wanda bai je ba da wacce ta je ba ko to shikenan babu maganan gama digiri noma ba jama'a ba fatan ya ke ɗauka ake haka ba an daina wannan ai an daina wannan mashina ne za a kawo gonanki ne amma da zaki je ki ga yadda ake yi noman kaji noman kifi noman kaza duk za a sa yi amma kawai kawai bar karti suna yawo a gari a ɗibi 'yan matan mutane a kai su garuruwa su ta fasikanci a yi gara cewa wannan wani shi ne wa an taimake su ku tura kafirai gona duka haka ji shiru na fatan mun gane kuma duk wanda ya shiga jami'a a ce sai an faɗi gonan shi sai an ji an duba an gani kuma ana bincike ana kaza jama'a dole yan arewa su koma gona aka yi masu wannan sai mun rasa yadda za mu kai abinci a duniya kun gano wannan wallahi ta rasa inda za ka yi shi kana harara na kar ai noman ne Allah madauke sarki ya samu dace to shine sai mala ya ce to lokaci yayi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu